أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعلم لهم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمين مساء البركة هذا مكتار أنم مسلاة جماعة من البركة أنا مرجعي الشيخ أبو بكر محمود قومي تعالى ما لممو da alaran mayu da 'yan agajinmu da 'yan jarida cikin rediyo social media da iyayen mata da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah godiya su ga hana wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a yau muna 23 ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu daya da 442 wanda ya yi daidai da yau ana biyar ga watan biyar miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 muna fata allah maɗaukakin sarki ya majagora allah ma cikin kwanaki goma masu albarka allah alhirin suke rabuwa cikin wanga wata allah karba da mu allah ta sa mai gamdakatar da wannan dangin lantarki mai albarka Allah muna roƙonka arzikin da ake rabawa cikin wanda Allah ka raba da mu kuma Allah ka sa roƙonmu yana da yawa ya Allah gafara kake rabawa Allah gafarta mana ya Allah bayan ka kake yantawa daga wasu zuwa da Allah ka sa mu cikin su Allah muna roƙonka ku bayan ka wato neman wato addu'a rashin lafiya Allah ka warkar da su ko su bayan ka sun yi Allah ka dawo su lafiya yan uwa musulmi in ba a manta ba mu na jiya mun kwana aya 122 yau kuma za mu tashi aya 123 insha Allah malam bismillah ليس بأمانيكم ولا kun ji Allah madaukakin sarki ya yayi alƙawari aljanna gauran suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai. Allah ya yi musu alƙawalin zai ba su aljanna Allah ka samu samu to sai Allah madaukakin sarki ya ce alƙawalin da Allah ya ba da aljanna laysa bi amaniyikum ba gurace guracen ku bane yasa Allah ya alƙawari aljanna wala amani ahli kitab kuma ba da aljanna ba gurta-gurta ahalik sai ba ne Allah ya ga dama ya aza aljanna ga duk wanda ya aiki na kwarai wanda ya hankuri da rayuwar duniya ya sadaukar da kai ne ga inda Allah ya aji shi bai ɗauki kai ne ya kai wani inda Allah bai aji shi ba a ya tsaya matsayi ne yana ta hankuri Ha Allah ya ɗauki rayuwa ta da imani to Allah ya ce ya yi alƙalin ba shi aljanna Allah ya ce ba gurce-gurcen ku ba ne ko ba gura sun ta alif dai bane sai Allah ta'ala ya ce man ya amal su'an duk wanda yake aikata mummuna aiki yujza bihi za a saka mai shi wanda ya aiki wanda ba na kwarai ba mugu aiki za a saka mai shi sannan in ya mutu yana mugu aiki wala ya jizu lahu min dunillahi lahi waliyin wala nasira ba zai samu ba kuma bayan Allah wani waliyi al'amarin al'amarinsa wala na suna kone mai taimako in Allah ya kawo mutum bai da mai tun kenan abin da ya sa aka san mutum ya tuba ga aiki tun lokaci bai ba domin idan mutum ya mutu yana aikata mugun aiki sai Allah ya ta zai wannan aikin da yanzu ku riba gani ina unwani a ce mutum ya kai sata masallaci ya mutu wannan ya ce sata wanka masallaci wanda ga yanzu sata sai masallaci kuma da yake masallaci ni zai ɗauko ya Allah ya ɗauko wanka bai samu ba sai ɗauko ƙuranai sai loda ya aza sai taka kun san qur'ani Allah bai fayi ba da bashi a qur'ani wala ba ko da an ka ya mutu ga halaka sama ya mutu Allah ya ɗauki rayuwa ce ya zama kuna ganin yanzu wanga mutum a yi rahama Allah sai dai da Allah yi to shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce wala ya fi lahu min duni lahi waliyan wala nasira duk wanda ya mutu yana mugun aiki ba za ka iya samun masa wani wali mai taimakon shi ko mai taimako wani majiɗicinsa ya taimaka masa ba su samu nan na duniya in mutu ya shiga wani tarko sai ga wani na zuwa ke taimaka mai a yin sai kila an yi kara ta bai da kuɗi ko an kai shi gidan yayi ana bi ne ba shi sai wani mutu ya tura tarba sai ya taimaka ya biya a yin sai to wallahi ran tashin kiyama duk wanda ya mutu ba daidai ba ba ka isa wani mai taimaka masa wanda ya sai gaban Allah ba a zuwa belin mutum gaban Allah saboda ba mutumin kirki ba ne saboda yan uwa musulmi wallahi kowa ya san aikin da yake bai da kyau gyara kowa ya san nasu aiki ni na sani alaran ya sani kowa ya sani nan aikin da yake wani bai da kyau mutum ya fiye ya gyara da in mutuwa ta isko shi aikin nan da aka wala sai an caje ka aikin to Allah ka tausaya mana Allah ka gyara halayen mu gaba sai Allah cikin sarki ya ce ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نظيرا الله أكبر ومن يعمل من الصالحات duk wanda ya aiki daga cikin kyawawan ayyuka ya ɗi masu ayyuka ya yi saboda ayyuka suna da yawa daga cikinsu akwai sallar nafila akwai karatun ƙwar'ani akwai azkaru akwai sadaka akwai sarar zumunta akwai girma manya akwai ayyuka ga sunan daban-daban masu ɗimbin yawa sai ka ɗiba wasu ba ka ɗima yin su kuma kawai dole to shi ne Allah ya ce wa manya amal min as-salihat duk wanda yake yin aiki daga cikin kyawawan ayyukan da musulunci ko so ya ɗiba yana yi Allah ta'ala ya ce min zakai da unsa namiji ko mace ko namiji ko mace duk wanda ka yin aiki da alheri kuma jama'a sun sani shi ake alheri wani sabona jiki ya riga ya saba gaba ta saba inda yau bai kojin daɗi yanzu cikin mata a wasu mata sun saba da azumi a tunan azumi in ba ba sai azumi ya azumi ba ta majin daɗi in ba sai azumi alhamis ba ta majin daɗi a rayuwar ta riga ta saba wata saba ana suna ƙarfe hudu da yayi ta tashi kwana ya fi cikin ɗarunta ta yi arwalla su fara da nafila jikin ya riga ya saba kullum sai yin shi ko wani abu ya kuma da amma in ba rashin lahiya babu abin da karama ta shi kai hudu wasu mata Allah ya taimake su ba su da ruwa yan tsarshen da a tare su su da ga wasu tsohuwa nan boye Allah ta rasu eh, abin da ta tsuwa sai ga damar an sa ɗan abincin an aika mata wannan suna addu'a Allah ya albarka lokacin buɗe baki an sa kunu da kori an aika mata suna addu'a to duk waɗanda suna daga cikin ayyuka na kwarai ko namiji ko mace duk wanda yi su Allah ya ce wa huwa mu'minun yana mai imani kenan aikin ka zai zama na kwarai sai ka da imani idan kai aiki mai kyau ba ka da imani aikin ban hana ka yadda kasa an kai kwando da hannu an kunna an sai fita shi ya misali aikin da mutum bai da imani ubangiji Allah ya kare kun san ba wakata ya aka kai mutum bai da hankali an kai magani aka gani dama daga cikin jaraba da aka rinsa ba shi kwando a ce ce da ruwa da an gaya shi kwando zuwa ɗin ruwa sai a ce wani bai jawo a ce a dawo da shi akwai wani da an saba wasu mahaukata na ana sun dama sai daya daga cikin masu aiki masu kula da su sai tuwe zana hoton mota bisa allo sai sai yi ka a suwa mai waje. to mutum uku na mutum hudu na sai mutum uku sun fita su wai ko ko aka yaɗe ɗaya bauta daga jikin allo a kai ta waje a yi shi ta waje sai shi mutum na san mamakin su ɗaya an yana yi suna yana kallon suna ƙoƙarin hidda mota daga allo su kai ta waje duk ba su da hankali da sun kai sun kai sun kai shi gudan su aka ce to kai ya an kai baka taimaka musu ba sai ce ni wallahi ga su muke ma ba ba su da hankali sai aka ce mi sai to ga ta ga hannun na za a yi to saboda ka ɗiban ruwan kwando shi an misali mutumin da bai da imani ga aiki idan aka shiga shi imani kana tsahi kana bori kana shirka da Allah duk waɗanda abubuwa suka sa imanin ka ya ta sallar ka ba ta da umarni yadda ka sa aza kwando ga hango ana son ya zubewa ina suka ba su tsaya shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙadimna ila ma amilu min amalin ila ma amilu min amalin ba ja'alna madaukakin sarki yace wa qadimna ila ma amilu min amalin ratatul alqiyama za mu gabatar da abin da aikata na aiki duk wanda a kahiri wanda bai da imani Allah ya ce aikin da ya yi na kwaye duniya ya yi sadaka ya yi alheri ya sa zumunta duk sai a tattaro aikin da yi na kwaye sai an gana gana da yana gani kamar ya shige aljanna Allah ya ce Fajar allahu haba haba'an masu ba sai mun shi kura abin shekewa an sheke gaban zata saboda saboda babu imani imani shi abin shiga aljanna imani shi a rike da aikin mutum in tana son aikin kai tsaya sai ka da imani amma wallahi in babu imani aikin banza na mutum kai shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa duk wanda yake yin aiki na bare ko miji ko mace wa huwa mu'minun kuma yana mai imani sai Allah ya ce ya dafa nuna janna wa'annan ne ke shiga aljanna idan suka shiga aljanna wala yi na naqira ba a zalunta su ba a rage musu da gutsun dabino dan wannan karin da a cikin dabino in ka fara dabino akwai wani dan yana a kowane dan dan abin da cikin gutsun dabino ko shi ba a rage mutum ga aikin da yana alheri yadda kai aiki hakan za a cika ma aikin ka lahiya shi aljanna har da aikin da kai baka sani ba kai kamar ce ka wuce amma Allah ne mance ba shi da ka dauki wanda bilo kawo wani zai zai bude baki sai ka cewa daga da bilo sai an sa sa da baki ne kai ka dauka ba kuma ba ka kai ka wuce har da shi wallahi za a hada ba da masu zuwa bara ka ba ta naira biyar sadaka kai ka mamance da kayi to duk wani aiki da ka kayan alheri Allah zai tattara maka na tashin kiyama sai ya cika maka sai ka wuce aljanna ya Allah ka ba mu iko shiga aljanna Allah ka hore mu shiga aljanna ya Allah yan uwa musulmi aikin kwaya da kyau fa dan shi na iya taru da shi sai Allah ya wa mutum rahama kuma sai Allah ya gode ma wasu Allah sai ya yi godiya da kai ne Allah sai ce na gode muku ku shiga azumi na gode muku saboda aikin ku yayi kyau kenan jama'a kai kai aikin ka aka saka ma da aikin ku sai a ce an gode ma kuma Allah yana godiya to amma wallahi jama'a sai wanda ya aikin kwaye ko mutum bai bata aiki dai ba da ko suna aiki suna bata suna gina suna rushewa suna gina suna rushewa ka so ka yi aikinka na kwaye mai kyau ka tara rana ba suka so ka yi da abin gaba ɗaya ka zauna da miji shekara wa shekaru ka tara lada ka yi iya mulai ka yi karatun ƙwa'ani ka kyauta wa miji wata ɗaya ya fi ta gidan boka duk ka ɓata aikin gaba ɗaya ka wuce duk abin da kai baya ka yi zuma ina fata mun gane magana shi yasa wallahi mutum ya kama jiki ne tsara aiki ne duk wasu guguwa da duniya masu fasan mutane su kai ka ɓata aikinka wallahi ya tara da su yanzu mutum ya shekara yana bauta Allah shekara talatin ko arba'in ko hamsin rana guda saboda bada duniya kare da abinka abin nan bai kyau akwai wani sahabi da aka ce ma abu musa ya tuho zai mutu sai ce ma ɗiyanai uzukuru sahibar ragifa ku tuna malam mai gurasa sai haɗe su ma lokacin da ya farfado hankalin shi da suka ce baba shin wai na amalin mai gurasa halar sai ya fara ba su labari ya ce wani mutum na an kai cikin balin isra'ila shekara ta saba'in bauta ba Allah shekara saba'in bai taɓa sabon Allah ba shekara saba'in bauta ba Allah rannan kawai sai ila ta hissai sai game da wata karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya gamu da wannan karuwa suka yi mu'amala sati guda ya ce wallahi ibarar cikin shekara saba'in cikin sati guda karo ta rede ta gaba ɗaya duk ta rede komi babu ko da hankalin mutumin ne ya dawo cewa ya yi mugu abu ya ɓata aiki ne sai ya zambi ma sun zai yi ba ya hito cikin gari faɗanan faɗanan bai sun wa ni zai yi ba ya ɓata aiki wa allah nan yana cikin waga ɗaimuwa dare ya yi ba sai sai iska wasu mutane su goma sha biyu kwance sai yawa a cikinsu ya kwanta to akwai wani mutum wanda ka tuwa ya samu su gurasa bara goma sha biyu in lokaci ya yi sai ya tuwa kawo musu ya fi su goma sha biyu na to da ya tuwa sai ya ba su kowa guda guda sai mutum guda bai samu ba mutum guda bai samu ba sai ya ce to ni ka bane ba kuma ga kullum ka to kana bani sai shi wanga da ya karu ɗin ga cikin ba a san da shi ba shi a rasha uku kuma ga cikinsu kowa yunwa ya kai hada shi mutunan ga da ya bannar ga shi ma yunwa ya kai ana waka ta kaddama sai shi wanda ka kawo su da sai ce ni sha biyu kawo kuma na san su goma sha biyu saboda ka bai ya farko guda shi bawa allah ga da ya taho na ƙarshe sai ya ɗauki tashi yana jin yunwa yunwa na kuɗa cikin ciki sai ya ɗauka ya sadakat ya ce ma wannan bawa Allah shi sai ya amsa sai ya ci ya ce gurasa ga da ya yahi ya hana ma ciki ne ita jin yunwa ya ba wancan mutum guda duk zunubi ne gaba da Allah ya gawa gani Allah ya ba sa shi na aka ce yau ga ibarar shekara saba'in karuwa tare da cikin kwana bakwai shi kuma yau ga sadakar gurasa tsara guda ko a ce ɗan masa guda sabiya ce Allah ya ba su aljanna zama kun gane magana kuma gane akwai karatu guda biyu cikin waga magana na ɗaya shine ibada ta in ta sama wallahi fasikin na rere ta su kwana guda wallahi rere na su ka gaba ɗaya saboda mutuwa shi shi ɗan abin da ya kasu. son yake ka lalace ka tambaɗe hukuma baya duk da kawo Allah ta lalace amma in ba shi ba mutum da yawa Allah ibada shekara saba'in kuma ibada ta ɓare mika ina ka ina fasikanci na biyu wannan isa tana gwada mana cewa sadaka abinci ka ba wanda ka bukata shi dai Allah na ba ka aljanna wanda ya tabbata akwai wata karuwa ta isa kare baki rijiya yana cin ta'on baki rijiya da kishirwa ta gaya suke ba wa Allah karen da kishirwa na yake ji sai ta shiga rijiya ta ci kusa kalmar ta da ruwa cutar ba karin shi sha wallahi sai ga shi Allah ya aiko wa yake Allah ya gama sa duka duka wanda sai Allah ya yi maka sau ta ba kare ya sha sannan kun kun sani an karanta muku wata mata ta daura huska cikin gida ta hana mata abinci ko ba ta sake ta ci kwayan kasa ba hamnusa ta mutu Allah ya yi mata azaba ya sa ta wuta da dai mutu ya fi uwa musulmi aikin alheri musamman da kisuwa da muhimmanci sahabbai suwa wanzu a tamar suka ya rasu la yanzu har dabbobi kan ba abinci allah na baka lada mazan allah ya ce duk abin da adda an taɗanya cikin ciki ne duk abin da adda rai wallahi in ka ba ki allah ya baka lada kadangarun da rabe suna yawo suna faɗar ruwa duk wanda ka ba su ba sai allah ya ba shi aljanna kaga dabbobi kana suna ba su sha wallahi duk wanda ya ba su Allah ya ba shi aji. akwai wani malami da ya ce in ka ga hori ya yi hori an rasa ruwan sama ana buƙatar ruwa babu a sai daji ina tsuntsaye suke a dinga watsa mun tsaba wallahi da suna ganin Allah ya tafi ya yi ruwa sau daga wasu tsuntsaye waɗanda ba su magana in suna jin yunwa sai su roƙi Allah su gani na Allah bai ba su kai ka ce ka ba su sai ko Allah bai ba ka jama'a ina fata mun gane magana to saboda haka isar abin da kake in gwada maka shine ibadarka in ta taba sama ta koma fasu ita rike ɗaya kuma sunan banza wallahi sa ya cewa gaba ita tare ne gaba iba mutum don gashi wannan wannan bawan Allah shekara saba'in karo ta bata da aiki Allah ya ce kai Allah so da rahama ta yi ya saye sadaka Allah ya ashe wannan sadaka saboda ya haɗi ne yaunai aka ce wannan bawa Allah ran ne ya mutu wallahi ran da ya sadaka da gurasu ran da Allah ya ɗauki rayuwa a ce lokaci ya riga ya yi inda ya mutu shekaran jiya lokacin da karuwan suke cikin tare karuwan suke fasikanci da ya shiga uku shi yasa aikin ka da alheri da kake yi ka ci gaba da yi ne kaɗan kaɗan kana kana yi duk wani yayi yayin ka sa ubangiji Allah ka shigar da mu to shi yasa Allah madaukakin sarki yake fa ulaika yadkhuluna jannata wala yuzlamuna naqira ba a zalunta su ko da dan gutsun da biyu nan da a cikin ayyage da a cikin da biyu ba a zalunta su za a ba ka abin ka cikakke to Allah ka ba mu aljanna to sai Allah madaukakin sarki yake ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن sarki ya ce wa man ahsanu dinan wane ne yake kyawun addinin mutumin da mimman aslama wajen ga wanda ya miƙa fuska ta lillahi da Allah malamai suka ce abinda aka wa ga aya babu wanda ya kai kyawun addinin mutumin da ya miƙa fuska ta ga Allah abinda amma miƙa fuska ga Allah shine miƙa waya da Allah duk abinda Allah ya ce kai kana yi gaba gadi kana yin wannan abu abinda Allah ya ce ka bari ko kana so ne kana bari shi ya mara miƙa huska da Allah ka ba da ɗari bis ɗari ko mina da Allah ya amma wasu mutane suna da al'adar abinda suka so ya sa'a ma Allah ta sun yi ci sai to ai wani muna zuwa muri daga ba mu roƙi Allah ya yi muna ai Allah ne gafara to ba wa Allah haka abin da Allah ka so shine duk abin da yake ban so ka ayi ka daure ka dake abin da haka yi in Allah ya ce ina son abu ko kai ba ka so ne kake ka yi shi wannan shi amana miƙa hutta da Allah to babu wanda ya kai addinin shi mafi kyawu bisa ga wanda ya miƙa hutta da Allah jama'a ina fatan mun gane magana duk yadda abu ya bata mare ba ka so amma Allah yana so ka to Allah na yi abin da ka so ni kuma son raina na abin haka aka rayuwa ta musulunci shi yasa aka ce an kewaye aljanna da abubuwan kyama kwanan dare kowa na so ne tashi da daddare ana jin fara ana murza ido ba kowa ka so ne ba amma sai aka ce akwai aljanna in kulishi sadaka kana son kuɗinka ga su da wuyar samu amma da aka tafi su bila ka tsuwa ta basuwa ranka bai su sau da za ka yi talauci amma sai ka daure ka basuwa ita kuma wuta an kewaye da Abuwar shawa irin harkar su ɗake ɗaya harkar wace-wace, kallace-kallace rayuwa na ta irin wayan abubuwa su kuwa akwai shiga cikin su haka manzan Allah ya fi cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ce babu wanda ya kai kyawun addinin mutunan da ya miƙa huska sai ga Allah miƙa huska ga Allah shi ne duk abin da Allah ya ce ko kana so ko ba ka kake kai sai Allah ta'ala ya ce wa huwa muhsinun kuma gashi na ihsani abin da kuma ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara yadan in za ka yi aiki na Allah sai kai kama kana ganin Allah shi aka ma shi an mataki na ƙarshe a cikin musulunci al-islam al-iman sai ka zama musulmi tukun ka ƙara ƙa'ayi sama ka zama mu'mini tukun sana kai ƙoli ka zama musulmi duk annabawan Allah kan su abin da kuma ihsani shine ka bauta ma Allah kama kana gani ne sai ce ko da yake kai ba ganin Allah ba, fa innahu da su Allah yana ganin sallake cikin ɗaki da sallake masallaci da gudata ka san wani wani na ina cikin masallaci ga wanci ga wanci ga wanci sai ai wani gyara ai wani tsayi ai wani gyara da a ce ka amma da za a tsaye sallah to da sallaka cikin ɗaki inda babu mai ganin sai Allah da sallaka waje kamar shi su guda duka ka tsoka kamar Allah yana ganin ka Allah haka wa shi ka biyan sa shi wanga da haka saboda ya gani zai iya biyan zai iya ba komi ƙololuwa ɗaya ce ka amma da wani ya iya nan ina ya tsaya da bakin babu wani abu shi ko Allah bai so duk aikin da aka yi don wani ya gani Allah bai so yan wa musulmi abin da kuma ihsani ka bauta ma Allah kuma kana ganin shi sai Allah ta'ala ya ce wattakhadha wa taba'a millata Ibrahim hanifa kuma ya bi hanyar addinin annabi ibrahim wanda ke addinin shi mai karkace ma duk wani addini ne sai addinin musulunci kenan ana biya addinin annabi ibrahim shi ne musulunci dama annabi ibrahim shi ya samu suna musulmi Allah ta'ala ya ce huwa Musulmi muslimina min qablu huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakun ɗauki ya ce huwa sammakun musulmi annabi ibrahim shi kira ta suna musulmi tun zamanin annabi ibrahim musulmi a kiran mutane ke tun ma zamanin annabi adam ana kiran mutane musulmi kenan musulunci in ba shi mutum ya ba aikin banza yi Allah ta'ala ya ce wata kaza wata ba amilata ibrahim hanifa yadda hanyar addinin annabi ibrahim addinin da ya karkace ma kowane addini sai musulunci kawai wata kaza Allah ibrahim khalilan kuma Allah ya rike annabi Ibrahim ya zamba da ɗayin kamar soyayya malamai suka ce shi a ƙarshen soyayya tsakanin Allah da annabi Ibrahim akwai soyayya Allah yana son annabi Ibrahim tsaye da gaske shi yasa lokacin za a kada shi wuta an hasa wuta ta ruru ba a ma iya kusa zuwa kusa da gaita ya za a yi ajiyar annabi Ibrahim cikin wutan nan sai shi ɗaya ya ce musu a samu majaljawa a aza shi a wurga shi a kada shi suka ce lewa ga shawara ko ta yi da cijo ka da shawara ƙwai kuma za a yi wani da ita ka shi ɗan bala'i annabi ibrahim ga shi nan mala'ikun allah suna kallon wanda za a yi mala'ika zai ce ya ubangiji ba ka da masoyi duniya wanda kai annabi ibrahim kuma ga nan za a tsone shi Allah ya ce na sani amma ka fahi wuri ne yanzu ga duk abin da ya kaso taimako kai mai ka tsaye da izini na kai masa mala'ika ya sheka ya iske annabi ibrahim ga ya ka daure shi da ya giya za a kaɗa shi wuta ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce in taho in taimake ka duk taimakon da haka so in yi maka in yi maka sai mu annabi ibrahim ya ce amma min ka fala jibrilu in dai taimako daga gare ka ne ban ka ban ne allah da taimake ni ga sai an ɗaure shi ga wuta za a kaɗa shi amma ka ji magana da ya faɗi yace taimako in naka na ban su taimako allah na ka so ka kaɗai ya ce ilmi inda rabbi hafi min su'ali yato ka roƙe shi ka roƙe shi ce kamara. sai ce ko roƙo ban yi Allah ya san halin da nake ciki in ya ga dama ya tabbake ni da aka ɗauki annabi Ibrahim aka wurgar yana sama kahin ya fada cikin wuta yace hasbi Allah wa ni'mal wakil sai Allah ya magana yace kulna ya naru kuni bara ya naru kuni cikin sarki ce kulna sai muka ce ya naro ya ke wuta kuni bardan ki koma sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim shi kadai kafin ya kai Allah ya ba wuta umarni sai wuta ta koma sanyi kuma sanyi na aminci malamai suka ce inda Allah ya ce sanyi dai to da an kara cikin wutan zai kuma ƙara ma gaba ɗaya to amma Allah ya ce da aminci mana sanyi mai aminci irin sanyi iya condition sai ga annabi ya shiga cikin wutan nan ba ta kone komi gare shi ba in bayan yadda gwai yadda da aka ɗaure shi da ita ita kone lahiya lau amma duk jiki har tuwa ne lahiya lau ya zauna cikin sanyi mai aminci an ce ya yi kwanaki cikin wutan nan bayan ya hito aka ce ya yadda cikin wutan nan ya ce shi wallah bai taɓa jin yanayi mai daɗi ga zama ya cikin wutan nan ba kun gani akwai soyayya mai kai tsakanin Allah da Annabi Ibrahim Allah yana so Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi ya ma'ana wattakhadha Allahu Ibrahim khalilan Allah ya rike Annabi Ibrahim masoyi shi yasa duk diya ne mazana kuma duk diya ne annabawa na gaba ɗaya Annabi Ibrahim bai da mace ko ga cikin diya ne duka diyan shi mazana kuma dukkan su annabawa ne masoyin Allah ke to amma kuma soyayya da akwai tsakanin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi tsakanin shi da Allah ta yi ƙarfi bisa ga soyayya annabi Ibrahim da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yi zama dan gungoshin Allah bisa ga annabi Ibrahim ba su fi zamani guda ba zamanin annabi Ibrahim Allah ya yi sunan bisa kowa a duniya cikin mutane amma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi kowa soyuwa ga Allah don annabi ya ta inda kowa bai ce ba annabi ya kai hwa da ubangiji inda hadda mala'ika zai bai wuce wurin nan bayan sun tahi tare da mala'ika jibril ana son a bashi sallah mala'ika ya isko shi gida ya ce mai allah ya ce yana buɗaka ka tashi mutewa da ubangiji an ka ce kahin ya tahi sai da aka wasu ciki ne aka faya ciki ne aka ɗaya zuciya ta yi aka ɗauko tasa cike da imani an ka cika zuciya sai da shi an ka rumi sannan ya tashi mutai daga nan suka hawa wata wata dabbar an san buraka dabbar da ina ta kitsin kaya don ta kara kawar sun ka sai baitul maqdis aka ɗarin wannan dabba suka shiga wata lafin baitul maqdis suka yi sallah daga nan kuma sun kai sama fada ubangiji aka yi sama ta ɗaya sai mala'ika ya kwankwasa sai mala'ikun da tsaro suka ce wane ne sai ce jibril ne sai aka ce wa a tare ka yace muhammad ne sai ce ai ko ga ana faɗa sai da saboda sama sana security babu wanda ka shiga sai wanda aka aika ba ana faɗa mala'iku suka ce an aika ne ana son gani ne na sai mala'ika ya ce kwarai Allah ya ce Allah ya ce na son gani shi Allah ka bukata ya zo sai aka bude sama mala'ika ya shiga haka sama ta biyu haka sama ta uku sai da aka kai sidrat muntaha inda ofis din malaka jibril take nan na ofis din malaka jibril na ya tsaya sai jibril ya ce ga hanya nan ke sai da ubangiji ni ne naka tsaya sai ka toba sai sai a Allah bai taba cewa duk wanda ya wuce wurin da ya shiga uku bai wuce bai wucewa amma kai Allah ya ce wuce manzo Allah ya kama hanya sai da ubangiji yake ga shi sannan cikin dare ne ya dawo shi yasa manzon Allah ya kowa ba da wani ubangiji babu wanda ke darajar manzon Allah a duniya gabaki daya sallallahu alaihi wasallam to shi na aya take cewa wattaqada Allahu Ibrahim khalilan Allah ya rike annabi annabi Ibrahim masoyi badadai soyayya ta karshe ko sa kai wani abu ta akwai akwai sahib aboki sannan akwai zamil aboki sannan akwai sadiq aboki sannan akwai khalil sannan akwai abin nan ƙarin aboki akwai kalmomi daban-daban masu ba ma'ana aboki amma ita kalmar khalil ya kai ƙarshe wurin soyayya da kai da shi soyayya ta kai ƙarshe akwai hamim hamim masoyi amma khalil shine kalma ta ƙarshe da soyayya Allah ya ba mu ikon gane ya uwa musulmi gaba sai Allah wanda mutum sarki yake ولله ما في السماوات وما في الأرض نعم وكان الله بكل شيء محيطا الله تعالى يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض abinda a cikin sama da abin da cikin ƙasa lillahi na Allah ne mulkan wa halkan wa abidan da mulki da halitta da bayi duk da bauta rikinsu na Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne ko mulkin Allah duk abin da cikin sama da abin da cikin ƙasa halittun sama kai baka san arabi baka san yawansu su ba baka san iyakarsu ba halittun da a cikin ƙasa ba ta iya kasu ba amma dukkan su na Allah ne Allah shi ya abu ne ya san inda abincin kowa yake shi gaba ya abinci ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance mai kewayewa da ilimin sa komi babu wanda ku fara da abinci ba Allah ya san shi Allah shi ka ba kowa abinci ne saboda ya san inda ya aje kowa yanzu ku dibi kihin gada ka sama buɗami ko a ce gawo cikin laka yake yaran cikin laka ɗan rami ɗaya yake ɗan ƙarami haka inda ƙwari ta faɗa ba na wurin nan Allah ka ba su abinci sai da masu ke waiwa. in bai samu wanda ya abin gashi da shi ba abinci ne ana a baki sannan duk wanda ya ta isko ya cikin laka zai iske ya sa bindi ya cikin baki ne bindi ya cikin baki ne na yaka kaci abinci da ƙwayen da ka faɗa bai sha ruwa ba yana nan yana sai shi kasa ce wayo ayi damana ruwa sun tuho sannan ya fito Allah ya san inda ya aje shi saboda haka ƴan uwa musulmi Allah faɗo kacin sarki ilimi ne ya kewaye komi wallahi Allah ta ba mu ikon kiyayewa gaba sai Allah wanda kusan sarki ya ce ويستغفرونك في النساء قل الله kun farkon karatu na wannan sura mai bayanin wannan sura suna bayani akan kariya hakkin mata da kuma marayu akwai wasu dubara da mutane suke yi farkon musulunci ko lokacin jahiliya idan mutum da mareniya ga hannu ne tana da dukiya mai yawa to ta girma bai sai mata aure ya ba da dukiyarta ga mijinta sai kawai sai shirya ya aure ta da ya aure ta duke ta gaba sai mallake ta sai Allah madaukakin sarki ce a ba a yi haka Allah madaukakin sarki ce wa yasabtu na kafin nisa'i ya maza suna yin fatawakka suna neman bayaninka fin nisa'i game da mata kul ka ce musu Allahu yuftikum fihinna Allah shi ke ba ku fatawa game da su matan nan wa ma alaikum da kuma abin da ake a akan ku ta kitabi a cikin littafin ƙur'ani shi ya tamar yi a cikin marayu mata Allah ti la hunna ma kutiba lahunna wa inna ba ku ba su abinda Allah ya rubuta musu sai zan dai ba da sadakin ta haka ɗaya bai aure ta da ba da sadakin ta ba ko bai ba su dukiyar ta ba kuma wa na an tanki hunna kuma kuna faɗayen ku aure su saboda ka Allah ya nemi bayani kada mutum yayi haka daga yan mareniya sau ɗaya ka riƙe ta suna hannunka ta tashi hannunka ba ka son ka aurar da ita ga wani ka ba ta dukiyar ta canza hannunta sai ka aure ta Allah ya fi a'a shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba su kadai ba wal mustada'afin da masu rauni min alwulda daga cikin kana yara karamin yaro marayi ya an rasu an bar mai kuɗi kana da kada shi sai ka mamaye dukiya sai ka hana mai ko da ka girma sai ka ce ai dukiya ka an ci ka sai ga yaro an bar miliyan biyu miliyan uku ko da ka girma ya balaga sai a ce ai kudin ka an tushe ka an biya ma kudin makaranta ko sisi ba alhali ya riga ya tuni ya riga ya mi ya tuni shi yasa Allah madaukakin sarki yace a Allah madaukakin sarki yace wa an taqumu lil sama bil qist kuma Allah madaukakin sarki na umurta ku ayu da harakan marayu bil da adalci idan aka baka maraye kai ne adalci in ba ka iya ba bashi abinci fi sabilillahi to kai wa tsari ka yi gurgudu da tsayawa amma don Allah kada ka sanya mai kuɗi ne ya waye gari bai da kofi kada ka yaka marayun da a hannun kai musu adalci wallahi jama'a duk wanda ya cinye maraye dukiya sai akwai matsala ran tashin kiyama za ka tashi bakin ka na aman wuta da an gare kun gane sammaci ya an baya suke mara ya kai akwai wasu da yawa wa'anda sun dahe ce mara sun canye wasu ko suna suna ci an ba su gonaki na marayu noma su ɗaya ke ya ƙala marayu wani sai ya gama ba su abu ne ba dai na ba tun yanzu ya kamata a sa gonaki haya a ba su kuɗi Allah ma daukacin sarki yake cewa wa an taɓo ya sama da kirki Allah yana mota ku tsayu da harakar marayu da adalci in ji Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya ce wa mata tsalo min khairin zuwa bin kuka aikata na alkhairi ga marayun nan da matan nan fa inna Allah kana bihi alima haƙiƙa Allah ya kasance masani ga wannan abu duk abin da kuka yi na alheri Allah ya sani ka ci da marayu ka yi mai tuwahi ka biya mai kuɗin makaranta duk Allah ya sani Allah zai biya ka abin da ka so a yake amma sai a goni marayi an bar shi har da makaranta ba a sashi ba uba bayan da ya kamata ya sashi makaranta bai da rai sai ga yaro yana mahauta nan ka same kasuwa nan ka isko ya sasha tana garran ba saboda wanda a da bai babu shi abinda Allah ta fushi ne a taimakawa marayu kuma ga shi ne daidai yau ranar za a raba kayan marayu ga sun an fara Allah ya saka da alkhairi ya ku bayan Allah duk wanda adda marayi cikin unguwarsu ko wanda ke da marayi kusa gare ya yi iyakar nasu kokari ya yi iya kokari daga marayan wallahi Allah ya taimake ka to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tafalu min khairin fa inna Allah kana bihi alima duk abin kuka yi na alheri Allah ya kasance masa ne ga wannan abu to Allah ka ba mu ikon taimakawa Allah ba mu iko taimaka ma rayu a cikin rayuwar baki daya don saboda in ka taimaka kai ma na sanar nan ba ba a cikin karan marayu kai karan mamaci da ya fi kowa marayu to in baka taimaka ba kuma ka ga ba ka sanar ka su walakanta to Allah ka babu ikon kiyayewa gaba sai Allah wadda kusin sarki yake tsana yawan mutum da yake lokaci ya riga yayi nan